Sufyanu ya zube ne ba shi kana gani ta ina ga goyon kaka ne ta ina ya gani ba shi ba ka gani mana kakkare na mu hankali mana an ga ga goyon kaka ne wannan kana nawa ne ɗari ne ba ko ruwan ko tulu ɗaya bai kai ba za ka zo ka ce mana wani ɗari uku ruwan ƙauye ne kai ya ka fiye wata ne ko wannan na ruwana da hini na sanyi ma to wannan dole sai ka biya ni kullum abu ne na ɗaiɗaya to yi an gama ruwan ƙoyi ba kallon ku nake ba ni yan doka nake tambaya ku kwatanta min inda suke. Yan doka kuma? Eh. Ina da yan sanda yake nufi. Yau, ni yan sanda. Eh su. Idan ka bi nan sai kai haka, sai kai haka. Amma in baka gane kwatancen da ta yi maka ba yanzu zaka sake tambaya a gurin. Eh. To to kenan. Barka ne. A ah, lafiya A kalau. A ah, ah, sanar. Wallahi ya nan kunni da na koyi. Ba wani na koyi da zai damai da ni. Ba wani na kunni da zai dafe ni kawai. Babu shi da ne ga dai, wannan abin da ba tona ka ce kowa nake cewa ya nuli kai me yasa baka faɗa mu ba ni yawan biya ba kai ma wakacin ya da kai san biyo ba abu da nan abu ba wai yalo bane ba ba kudin mu da yi yawan daga ne san da koyi kuma wannan shigar da wannan da dan birni waye yau yau na birnin ai ba yi halitta kan ba yo wannan kuma dai walle ce yana da bakin gori to bare kai ka bare ba mu kudin mu da Ana a rashin mana mai gida ko so kira sanda. dai in Najeriya aka kira mu kira mu. ni a da ta ɗan jikalle na da ban gan ba fa hankali na bai kwanta ba kuma naka ma ba zai kwanta ba wonderful ai ba turanci ne maka ba ne turanci irin sai bacci. irin ba ai turan nan gaban Amerika. irin sai bacci. irin sai bace ne wonderful irin ya bace kuma shi mutane da to ina ruwa na yi da wani bacin rai ni kawai min jika na nake son in ji magana inda ike ta inda zai kullo ha jiya lalaki duk fura fitar da ake yi duk fura fitar da ake a garin nan na nemi za a nemo yaro ba ba ki gani ba ba ki gode Allah ba to waye yake furfuji man kullun kana gidan zaka ce kana furfuji man nema ko wani ka saka ni ina furfuji man ba da ran sai furfuji man amma ke kwata kwata ma ta gani saboda zan gode ubangiji ni kuma ma fara ne wallahi guda mani ya ya ya ya ke wallahi tallahi ya ishe ka ban gane ba ban fahimci ya ishe ka ba dama dan ya ishe ka ne ka ba zama shi ya tafi a ban gane ne ba zama shi ba to an kace ya dame ka fituna mana ta fituna shi har wada sai ka ce mm, mm, mm, an dawo yawo goge to yanzu ya ake ciki kullum yawan ne sai sai yawan tahiyar bakin salihina kafa 46 kullum kin san wannan To kai na ka bazama mana ni ma in zama. Na zama ne ma dan aiki kenan. Kan ta neman sa. Da ke da jikan naki kina fita ba ban ba ki izini ba mana ku dubu ne zai tsine miki a albarka kina zuwa lahira kuma ri ina rike ki sai cikin jahannama. ko idan Allah ya same nasara na samu shi ba. Oh, Ai sai sai. Ko wannan kakar da ake ya san ku ina gajiya madalla a ta sauri eh madalla um, ka bulla a a ba fara zan je um, wannan ne ku ji dafa daga nan zan zo an jima da zan ba kwanne mai dan kunne da a ba shi bane ku ji ko fara zan zo in sane ku je ku je ku je mana aiko mu, yaro da yarinya, tsoho da tsohuwa, da ’yan uwa abokan arziki ’yan uwansa da katai, duk wanda Allah ya sa ya gaji kan mai gari, akwai gagarumar kyauta da za a bashi ta musamman. Ya ku ya jama'a, mai gari ya aiko mu, yaro da yarinya. tsoho da tsohuwa, da ‘yan uwa abokan arziki ‘yan uwansa da katai, duk wanda Allah ya sa ya gaji kan mai gari, akwai gagarumar kyauta da za a bashi ta musamman. Wato, wato, wato, wato, wato, ladan. Allah ya kara masa lafiya. ai wai wai aka ce mana wai mu ƙara hakuri kuma mu dage da noma muka ce to noman nan idan muka je gonan nan bindige ma ake aka ce mu yi hakuri hakuri na shekara shida shekara biyu ya rage fa yanzu har za a iya gyara ƙasa a shekara biyu ni nufi nan gaba saura a shekara takwas da za ta rage in kwana goma ya rage masa zai iya gyara kai ka imani da haka ke assalamu alaikum wa ah, alaikum ah, salam na na gaji kana lafiya na makin hannun ya kokari ya himma ba dai wani laifi ne masa da ne gari ne ya aiko mu ko kuma ni ya turo ni nan gurin ka mm. shi kuma dan uwana aka tura shi wajen limamai na cikin gari eh. yawa jikansa ya bata jabi. Mm. to shine ake bukatar kai masa addu'a Allah ya bayyana shi wa kenan ga ita shi ne da yanzu shi ja'en sai ya zo bata sai ka ce wata akuya ko tinkiya da ake saki akwai marfa ne daman na ce akwai bambanci tsakanin ja'en da tinkiya ne ko tumbele haka ne haka ne haka to shikenan lami malami ma a je a faɗa wa mai kai lami ya lami ya lami ya to. Eh, ya ce dai a taimaka a yi addu'a Allah ya bayyana shi saboda masarauta tana cikin tashin hankali ko kuma in ce muna ma cikin tashin hankali gaba ɗaya ba mu da sukuni a tura mu nan muje nan muje nan tun daga gidan mai unguwanni muka fara muka koma gidan da katai kuma yanzu muke bin ku manya manyan limamai muke bukata a taimaka ya masa addu'a Allah ya bayyana mana shi mu ma bayyana. kaga kai mai mu kai shamaki ka bari ai addu'an nan a gaban ka a tsaya dan kada ka je ka ce ba ai ba ko ba haka bane mu an baka dan kasafi ne ka koyaya a'a shi ma liman ai shi ma liman na masarauta ne yan duk abin da za a nema wajen malami ma ai ba sai da wani abu dan Allah ya na masarauta ne Allah ya amsa riga an ma riga ma ai Allah ya amsa yau ko malami wannan yaro da ya bata idan batan sa alkhairi ne Allah ka ƙara na tsaddi amin ya rabbul alamin kai baka san alkhairi ne zabin Allah ne nema fa zabin Allah muka yi ma kuma sannan ka ce kuma a'a Allah idan a kogi ya ya silmiya ka cusa hancinsa a cikin tabo yadda zai saurin mutu amin kare amin Allah bayan ya mutu ka sa kunkuru ya haɗiye amin amin bukatar kugiya mata kasa kama kunkuru malali ma a kyauta da a yi addu'a fara addu'a tun da wannan bakake aka a yi mana fara addu'a malami yawwa a yi fara addu'a malami Allah ka mai da ƙoƙo masaki wannan yaro ya dilmi ya fada cikin kankare ya fada cikin izayar fir'auna ya fada bangaren irin su fir'auna inda aka kama shi a yanka amma sai tsaro da yawa dai addu'a ne malami ma malami ma kyauta da zato kyauta da zato malami fir'auna kuma ai fir'auna ai a cika a a cika da addu'a cika a cika a cika za mu mai za a aikace za a yi cika dai cika dai malami tunda an dauko a cika cika yaron nan ya ga ta kan shi yanzu ya ɓace a garin nan kowa sai murna yake to amma kin san me ba ɓata yi ba domin na je birni na gan shi ka gan shi yes ba ɓata yi ba yana birni ya yi sa amma kin san me ni zan fi so a ce ma ya nitsa daga inda yake sakamakon takura mutane da yake yi a gari yaro ya ɓace kowa sai murna yake to ubangiji Allah ya shirye shi idan mai shirywa ne to amin halinsa ne ai ya gawo masa Allah ya fitowa mu dani abin dai ana faci. Eh? Ban gane ba. waye yadda da nake rayuwata? Ko ba zan kalle ka ba. Baka da gaskiya kenan. Bayan wanda gaskiya? Wata gaskiya nake da fita zan yi in tafi in je in nemi goba ko mangwaro sha daga nan sai na gidan hakimi dama can ne kamata in tafi wallahi na bata kai na lokaci na tafi mun da ban zan sha wa kuma kun rigima? Na ga Umar da ye. To je ci kudin ka, ci gyaran ka, ima dukan tsaya. Mu ku zan maganin ka. Me faru? Me faru? Me faru? Ka je rigima ce. Allah. Na ga Umar da ye. Na ga Umar da ye. Allah. Lahin da ji ba dan ban Allah nan fa. Tuna tuna hakurin ka. Tsaya tsaya tsaya. Tuna hakurin ka zo ka. Allah kiyaye ka. Ka ji ni. An kwace ka ba. Tsaya ka ji ina iyakar. Ba talaka. Ya shigan mantawa. Nan ne taka? Eh. Ka kuma ne Bari na raba muku. Zaka mutu. Zaka cakule. bangaren naka ne. Kai kuma daga nan da ya can. Naka ne. Dole sai a kansa kuke rigima ya zama rabon dagaci. Na. Kai, to ai ni aka taba. Da kai na kai kuma. Daga nan shi daga Shi daga ci. Ka ci zikan muridi ne kai. Eh, daga nan abun da ya kai can haka ce? Zikan muridi ne kai. kenan. Ah, kaga, kaga ga muridi. wannan wannan ne. Kaga, to Allah kaga. Oh. ka ji abin da ya faru wallahi to kuma ya tashi ya sa shi ne ma ya sa suka mun mungun duka da kyar na kawo wato shi abin nan ne ga gidan gari har ya zama wallahi abin da ake gaya mun ashe gaskiya ne wallahi to amma bari zan sa ai ciki. Mm. in dai na tabbatar zai ga yadda ake fito shi alamar daga gidan gari abin da ya zama kenan wallahi to shikenan zan sa ai bincike abin da na gani zan zan hmm. ne ni ne ba shi da ɗa ko ɗaya sai yansa mace babba da ya haifa shine ta haife ni na zama magaji hmm. ba komai hmm. madalla na gode jika bincike zan zan ne